yanzu yanzu asiri ya tono kan kisan gillar da sojoji suka yi wa masu maulidi a kaduna kamar yadda a yanzu haka labarin ya yi matuƙar karaɗe social media gaba ɗaya inda a yanzu haka duk wanda ya ji wannan labarin sai ya yi allah wadai da waɗannan sojojin da suka farmaki 'yan maulidi duba kuma da yadda sojojin suka bayyana cewa ba suna sane suka farmake su ba afsa kuskure ne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 yanzu yanzu asiri ya tono a kan kisan gillar da sojoji suka yi wa masu maulidi a garin kaduna kamar yadda yanzu haka labarin ya yi matukar ya musu hazo duba da irin yadda labarin ya kara karaɗe lunguna da sakuna, kuma a yanzu haka duk wanda ya ji irin labarin kisan da aka yi wa waɗannan mutanen 'yan maulidi dole sai ya fito ya korafi a kai haka zalika ya ce ana sana'a kashe su sojojin karya suke kamar yadda yanzu haka mutane da yawa daga cikin malamai su ma da yawa sun fito sun bayyana cewa suna allah wadai da waɗannan sojojin haka zalika kuma da gwamnati domin a yanzu haka gwamnati ba ta fito ta tofa albarkacin bakinta ba a kan kisan gillar da aka yi wa masu maulidin idan ba za ka manta ba a yanzu haka an bayyana cewa an kashe mutane sama da ɗari a wurin 'yan maulidin da bom ɗin ya tashi da su kamar yadda yanzu haka ga iyalan waɗanda aka kashe da kuma matayen mazajen da aka kashe a gurin maulidin ka saurara ka ji irin kukan da suke yi kona mu an kona mu an kona mana mazaje na ci abinci ina tambayawa daidai wani lokaci ya kamata mu suka ce idan na fito na yi karatu to wuri zai tashi saboda haka mu dan jinkirta tsakanin maganar da tashin bom din farko ba minti biyar ba muna nema taimako daga gwamnati ta tausaya mana ta tallafa mana an kashe mana 'ya'ya an kashe mana maza ba mu da wurin zama ingantacce ba mu da abinci a rayuwarmu na duniya sai mun je mun sari itace da mu da matanmu sannan mu zo mu koda shi mu ci abinci muna cikin haka ba tausaya mana ba an kona mu an kona yayanmu an kona mana mazaje a taimaka mana gwamnati ta tallafa ni ne malamin da ya sa ranar wannan maulidi ina ni zan karanta shi na shigo mun je an kai mu wurin ci abinci na ci abinci ina tambayawa daidai wani lokaci ya kamata mu suka ce idan na fito na yi karatu a na na karamin almajirin shehu malam sunusi kutama to wuri zai tashi saboda haka dan jinkirta tsakanin maganar da tashin bom din farko ba minti biyar ba to mai sauraro kamar yadda a yin zaka ka kallo wannan bidiyon na san cewa ka ji yadda wannan lamarin ya kasance duba da irin yadda mutanen ƙauyen suka fito suna kuka da idanuwansu kuma suna ba da labarin yadda abin ya kasance inda a yanzu haka ya zama wajibin ɗin gwamnati akan ta fito ta tallafa wa waɗannan mutanen duba da irin halin da suke ciki inda a yanzu haka mutane da yawa sun fito suna bayyana ra'ayinsu akan wannan abin da ya faru a kaduna duba da irin yadda aka zo aka kashe mutane ba su ji ba ba su gani ba aka kona su duba da irin aka wullo musu bom ya yi tashin karen mahaukaciya da su kamar yadda yanzu zaka wasu daga ciki sun mutu wasu kuma daga ciki suna nan sun ji raunuka ana nan ana musu magani wasu daga ciki ma a yanzu haka kawai sai mutuwa suke waɗanda suka samu raunukan a yanzu haka kuma mutane da yawa sun fito suna bayyana ra'ayinsu a kan irin abin da ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki a kai na irin kisan da aka yi wa waɗannan mutanen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 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم الصلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون القائل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستكشفون في تجد من قلوبهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون السلام عليكم ولا مشرك ina gabatar da ta'aziyar shi ga iyalan wannan mutane wanda ibtila'i ya same su aka saukar musu da bam a wajen maulidi Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama kowa baya wuce lokacin shi sannan shek ya ce muna kira ga hukuma lallai lallai lallai ta daina su bari ana wasa da rayukan mutane hakika ba za a bari ba irin wannan abun ya faru shekaru biyu da suka wuce jama'a mu sun fito wajen maulidi wajen zikirin juma'a boci aka tare su hanya aka yi yanka su yanzu kuma wannan bayan allah suna maulidi aka saukar musu daban da da lokaci baya wucewa amma lallai lallai muna kira ga hukuma kansa shugaban kasa alhaji bola ahmed tinubu lallai shehi ya ce ya tsaya da gaske ya bincika wannan abu kuma kawo wanda suka yi a kawo su gaban hukuma a hukunta su daina wasa da rayukan mutane daman mulki Allah ya kawo ku da ku kiyaye rayukan mutane ne da dukiyoyinsu da mutuncinsu to hakika alhamdulillah a nan dubai shugaban ƙasa yana nan nsa yana nan mun fara magana da nsa kuma ya ce ya shigar da abin wajen shugaban ƙasa suna dawowa za su bi kadin wannan abu saboda haka shi ya ce mutane su kwantar da hankalinsu su ci gaba da addu'a yadda ya fara yadda aka saba Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama amma lallai shi yana kira ga hukuma lallai lallai ba za a yadda ba ba za a bar abun haka rayukan mutane ya wuce a banza ba yadda aka saba yi Allah ya sauke Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Allah ya yi dukkan bala'i wassalamu alaikum warahmatullah to mai sauraro kamar yadda a yanzu haka ka tsaya ka saurari wannan cikakken jawabin kaji yadda wannan bawan Allah ya fito ya yi ta'aziyya haka zalika ya bayyana wasu abubuwa a dangane da wannan mutuwar mutanen nan duba da irin a yanzu haka manyan malamai da kuma mutanen gari su ma sun fito suna tsokaci akan abin da ya faru akan wannan kisan da aka yi waɗannan masu muridin inda a yanzu haka gwamnati ya kamata ta fito ta yi tsoma baki a kan lamarin haka zalaka kuma ya kamata a san hukuncin da za a ɗauka a kan wannan kisan gillar da waɗannan mutanen suka yi waɗannan manoma inda a yanzu haka ya zama wajibin a binciko su kuma a yi musu kisan da ya kamata a yi musu kamar yadda suka kashe mutane duk da dai a yanzu haka cewa an bayyana cewa sojoji ne suka aikata abin haka zalika sun bayyana cewa ba suna sane suka aikata ba afsa kuskure ne suka sauko bom ɗin zuwa gun masu maulidin amma kuma mutane da yawa sun karyata su akan maganar da suka yi domin babu ta yadda za a ci sun sauko bom ban sani ba haka zalika kuma ban san ana maulidi a gurin ba za su sako bom wannan abun dole a tsaya a bincike akan lamarin dole ba za a rasa abin da yake faruwa a kai ba to a yanzu haka mai sauraro mutane da yawa su ma sun fito suna tofa albarkacin bakinsu akan wannan lamarin kamar yadda a yanzu haka muna so mu ji ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyon kamar yadda muka gaya maka mutane da yawa su ma sun fito suna tsoma albarkacin bakinsu amma kuma duk wanda zai fito ya magana baya goyon bayan harin da aka kai haka zalika yana bayyana cewa wannan kisan da aka yi ana sana aka yi ba ba a sana domin kuwa su sojojin sun bayyana cewa ba sa sane suka kawar lobom din nan ya tashi waɗannan masu maulidin inda a yanzu haka kowa da yawa a yanzu haka yana fitowa ya bayyana ra'ayinsa a kan lamarin da kuma irin hukuncin da ya kamata a yankewa waɗanda suka aikata wannan mummunan kisa domin kuwa allah ba zai basu ba ko da a yanzu haka sun ci banza duba da irin yadda suka kashe mutane sun fi ɗari muna fatan allah ya ji kansu kuma allah ya sa aljanna ce makomarsu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 Takan ni ne za mu san labaran da muke kawo muku suna matuƙar burge ku sosai